لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون يا أبنجزينا كما يردني دنيا watakila in aikata wani aiki na gari idan na koma duniya ina lamarin ba kamar yadda ka nema ba ne magana ce kawai da yake yi da za a mayar da shi duniya ɗin da ba zai cika alkawarinsa ba haka waɗannan da suka mutu za su wanzu a wani shamaki tsakanin duniya da lahira har zuwa ranar da za a tashi bayan mutuwa ba za a dawo da su duniyar ba don gyara abin da ya wuce su su gyara abin da suka ɓata.